This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na da Hashin Gumel tare na da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Litinin goma ga watan Maris na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Ibrahim ba mu kanin labarai. dosar filu 'yan sanda a Washington na binciken harbe wani mutum da wani jami'in hukumar 'yan sandan ciki ya yi jiya Lahadi. china ta ce za ta yi duk abin da take iyawa don cimma abin da ta kira haɗewa ta lalama da taiwan sannan jami'an rasha da na ukraine sun ba da rahoton aukuwar wani fada a yankin sumi na ukraine to allah ya kyauta kan labaran duniyan kenan cikin shirin za a ji cewa zaman lafiya ya fara samuwa a wasu yankunan da ke iyakan najeriya da nijar a da baki ɗayan yankin kudancin ƙasa na amfani ne da man fasa ƙwauri to amma matakin janye tallafin mai a najeriya ya hana shigowar man zuwa nijar to sai a mana afuwa haka kuma za a ji cewa siyasar jihar kaduna na shirin sauya salo a daidai lokacin da tsohon gwamnan jihar nasir yar rufa'i ya sauya shekara daga apc zuwa sdp muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda babangida jibrin ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. albarkacin watan ramadan za mu ji tasirin watan azumi a wurin masu yi to amma fa sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran 'yan sanda a washington na binciken harbe wani mutum da wani jami'in hukumar 'yan sandan ciki ya yi jiya lahadi daura da fajar white house wani mai magana da yawun hukumar 'yan sandan cikin ya faɗi kwana guda gabanin aukuwar al'amarin cewa 'yan sanda sun yada bayanai game da mutumin wanda suka kira mai iya kashe kansa wanda ga dukkan alamu ya doshi birnin washington dc daga indiana jami'an hukumar 'yan sandan cikin sun hango motar mutumin daura da fadar white house kuma wani mutum wanda ya yi kama sosai da mutumin da aka yi bayani game da shi na tafiya a wajejen mai magana da yawun hukumar ya ce mutumin ya daga bindiga lokacin da jami'an tsaro suka tunkare shi hukumomi dai ba su bayyana sunan mutumin ba wanda tuni aka garzaya da shi asibiti bayan harbin shugaba donald trump dai na florida lokacin da aka yi harbe-harben jami'an rasha da na ukraine sun ba da rahoton aukuwar wani fada a yankin sumi na ukraine ta yadda rasha ke daɗa dannawa gaba wanda hakan ka iya katse hanyoyin samar da abubuwan bukata ga sojojin ukraine sumi na ƙetaren kan hanya ne daga yankin kurs na rasha inda sojojin ukraine suka kaddamar da wani farmaki a watan agusta sojojin rasha sun mamaye sassan sumi a farko-farkon mamaye ukraine da suka yi wanda suka fara sama da shekaru uku da suka gabata rundunar sojin ukraine ta faɗi yau litini cewa ta harbo jiragen rasha mara matuƙa 130 da talatin da dare waɗanda aka auna sassa daban-daban na ƙasar da su china za ta yi duk abin da take iyawa don cima abin da ta kira haɗewa ta lalama da taiwan to amma za ta ɗau dukkanin matakan da suka zama dole wajen kare ɗiyaucin yankin ƙasarta a cewar ma'aikatar harkokin wajenta a yau dinnan litini china na ikirarin cewa taiwan mai bin tafarkin demokaradiyya wani yankin ƙasarta ce duk ko da yin watsi da hakan da gwamnatin taiwan ke yi shugaban taiwan lai chinte ya ce mutanen taiwan ne za su yanke hukunci kan makomarsu a makon jiya a bayan fagen babban taron majalisar dokokin china ministan harkokin wajen china wang yi ya gaya ma manema labarai cewa taiwan ba za ta taba zama wata ƙasa ba kuma duk wani goyon bayan yancin kan taiwan katsalandan ne a harkokin cikin gidan china To nan ba da jima ba Ibrahim zai sake damar da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan sannan a hankali zaman lafiya na dawowa a garuruwan Najeriya da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar lamarin da ya sa da dama daga 'yan Najeriya da suka arce wa 'yan bindiga na samun mafaka a garuruwan Nijar komawa garuruwansu na asali. Ga rahoton wakilin Haruna Bako. ana iya cewa sannu a hankali kwanciyar hankali na tabbata a garuruwan tarayyar najeriya da ke iyaka da jamhuriyar nijar a can baya yan bindiga ke ga mutane tare da afka musu babu ɗaukawa inda mutane da yawa suka rasa rayukansu waɗansu ko sai da aka biya kuɗaɗen fansa aka karɓo su yayin da bisa shi suka salwanta hannuwan yan bindiga da ya kai jama'a mai tarin yawa a cikewa a kowane dare isuwa garuruwan jamhuriyar nijar domin samun mafaka waɗansu 'yan najeriya sun bayyana mini cewa gidajensu suke kwana a halin yanzu saboda kwanciyar hankali ya dawo a garuruwan su yanzu gaskiya an samu kwanciyar hankali don wata da mutanen daga tahowa illila suna tuwa suna yin kwana wasu su taho nan su kwan su yi ni gaba ɗaya ma sai wasu sun kayo hijira gaba ɗaya sun sun ka dawo nan bakin iyaka Nijar kwanni su kuma akwai 'yan kasuwa waɗanda sunan nasu hakwana in swahiya ta waya tun da swahi su koma to amma yanzu Allah ya kawo sauki bakin lamari yanzu gaskiya sai dai ka ji shi can gabacin sakkwato da nisa can iyaka da zamfara amma yanzu na allah ya kawo mana sauki yankan gana mu na illila gaskiya akasarin mutane duk sun koma yanzu sai guda guda wasu waɗanda ka jin tsoron komawa kin baya dinnan shekara biyu da sun wuce zuwa baya baya haka an samu waɗannan matsaloli tashi tashi hankulan nan sun ka dami mutane kwaran gaske to laladin nan suna sun ka zo sun ka burkuce al'amari amma cikin ikon allah wallahi sojoji allah taimake mu sojoji sun yi aiki kwaran gaske a da sai dai mu shigo kwanne mu kwan mu koma amma yanzu alhamdulillah ba wani matsaloli kwarai lahi an koma gida akwai kwanci hankali kwaran gaske ƙauyukan illela lokal game duk an koma gida insha Allah babu wata matsala in Allah ya rada a cewar asuman Musa Arzika wani dan jarida mai nazarin lamuran tsaro a wannan yankin wannan kwanciyar hankalin ya samu ne sanadiyar jajircewa komin kasashen biyu domin tabbatar da zaman lahiya a wannan iyakokin kasashen Nijar Najeriya so kwanciyar hankali ta so mu samu a bisa ga iyakokin nijar da najeriya tun da da idan aka dauka da barece za ku ga tururuwar 'yan najeriya waɗanda ke shigowa a cikin nijar Don samun mahauka don guje ma 'yan bindiga da kuma masu garkuwa da mutane domin neman kuɗaɗe na fansa a yanzu dai za ku ga cewa akasarin mafi yawanci waɗanda suka gudano suka komo nijar suka zamna dindindin waɗansu kuma sukan shigo da marice su kwana su ko koma mafi yawancinsu duka suna ta komawa a gida wannan ko duka an same shi ne bisa ga jajircewar shugabannin waɗannan ƙasashen guda biyu wannan kwanciyar hankali ya sa harakokin da 'ya'yan ƙasashen biyu ke yi kullumin ɗauko daga noman rani a wannan lokacin kiwo da kasuwanci na gudana tare da kai komo cikin kwanciyar hankali da zaman lahiya haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murera amurka daga birnin kwanne a jagoriyar nijar To a gaida Haruna Bako, to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma haka Ibrahim ya da mana da karashen labaran duniya. To Sarfilu dan takarar shugabancin ƙasar Romania ɗan ra'ayin riƙau kuma mai ra'ayin Rasha Kalin Jojescu zai kalubalanci shawarar da aka yanke ta hana shi shiga zagaye na biyu na zaben a watan Mayu abinda ɗaya daga cikin hadimansa ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan a yau ɗinnan litinin. Jojesku ya mika takardun neman shiga zaben shugaban ƙasar a ranar Juma'a bayan da zargin cewa Rasha na yin katsalandan a zaben don amfanarsa ya sa kotun kundin tsarin mulkin ƙasa ta yi wuf ta soke zaben na ainihi a watan Disamba. Rasha dai ta karyata zargin yin katsalandan ɗin. ranar lahadi hukumar zaben romania ta ce ta yanke shawarar soke takarar georgescu tana mai cewa takarar tashi ba a bar amincewa ba ce bayan soke zaben na watan disamba da kotun kundin tsarin mulki ta yi a ƙarshe koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami da dama zuwa cikin teku a yau dinnan litini a cewar rundunar sojin koriya ta kudu 'yan sa'o'i kawai bayan da sojojin koriya ta kudu da na amurka suka fara atisayen haɗin gwiwa wanda koriya ta arewa ke ɗaukawa a matsayin koyon yadda za a mamaye ta ne hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu ya ce an bankaɗo harbin makami mai linzamin ne daga lardin Hangwai na koriya ta arewa wanda shine karo na biyar da koriya ta arewar ke ƙaddamar da makami mai linzami a wannan shekarar to amma ba tare da yin ƙarin bayani ba kamar game da tsawon tafiyar da makaman da aka harba ɗin suka yi gabanin nan a yau dana litini sojojin koriya ta kudu da na amurka sun fara rawar daji na shekara-shekara wanda aka shirya zai ɗauki kwanaki goma sha ɗaya an fara atisaye ne na freedom shield command bayan da sojojin amurka da na koriya ta kudu suka dakatar da gwaje-gwajen harbi da harsasai na haƙiƙa yayin da koriya ta kudu ta fara binciken yadda aka yi biyu daga cikin jiragen yakin ta samfurin jet suka kai hari kan yankunan farar hula a yayin wani atisaye a makon jiya ibrahim kalmasi garba ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da la. To daga batun zaman lafiya iyakan Najeriya da Nijar sai batun siyasa makwabciya Najeriya inda a yau litinin ne tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru yar Rafa'i ya fita da sanarwar sauye sheka daga jam'iyyar APC mai mulki zuwa jam'iyyar SDP. Shin ko ta wace hanya hakan zai shafi siyasar jihar Kaduna? Na kira wakilinmu na Kaduna da kewaye Isa Lawal Ikra eh to gaskiya ne gaba ɗaya kaduna ta ɗauki ɗumi yau ɗin nan ɗazu-ɗazun nan daga lokacin da aka ga wannan sanarwa musamman ganin cewa sanarwa ce da ta fito daga shafin shi tsohon gwamnan jihar kaduna malam nasiru ahmad yan rufa'i na cewa ya bar jam'iyyar apc kuma abu da bai ba mutane mamaki ba shine dama an san akwai takun saka akan maganar zaman shi a cikin ita wannan jam'iyya wadda da shi aka gina ta don ya yi korafe-korafe Ah, kuma har ya fito ya gaya wa duniya cewa taron su ma da suka yi ba za shi ba kuma bai je din ba to ah, a cikin wannan takarda da ya fitar ya nuna kirikiri cewa ba a jin shawara ne kuma yadda ake gwada jam'iyyar bai mai ba ya ba da shawara cikin sirri ya bayar ta cikin fili amma ba a yi ba saboda haka ya zo karamar hukumar kaduna ta arewa wadda hmm. a nan ne ah, mazaɓar shi take ya aje wannan kati nashi na ɗan jam'iyyar apc To, ya barta. Me za ka ce game da magoya bayan sa musamman 'yan jam'iyyar APC da suka tashi da wannan labari na canza shika ga shugaban nasu? A wasu fa waɗanda suke kusa-kusa da shi gaskiyar magana dama tun sun yi gaba. Domin tsakanin makon jiya a ranar litinin irin ta yau zuwa yau akalla waɗanda suka fito mararatan suka bar jam'iyyar suka aje takardarsu sun kai mutum goma sha akwai tsohon legal assistant legal advisor na jam'iyya muhammad ibrahim zaria ya bari eh, har ya tafi ma sdp masu bashi mukami akwai tsohon mataimakin ah, chief of staff eh, shugaban ma'aikata na gidan gwamnati hmm. wanda tsohon dan majalisa ne da ya yi har karo uku ya bar jam'iyyar yanzu ma an bashi rikon sdp a makon da ya gabata ya bar jam'iyyar a makon ya zo akwai tsohon shugaban shiya na jam'iyyar apc a kaduna ya bar mukamin shi ah, ah, soso ya bar mukamin shi ya koma shi ma sdp akwai su akwai tsohon dan majalisar jiha daga yankin giwa uh, yankin shika giwa karamar hukumar giwa amma yankin shika honorable muhammad bawo coco uh, yana cikin manyan 'yan jam'iyya ya bar mukamin shi ma ya aje kuma yanzu shi ma aka sun koma sdp so akwai suna da yawa akwai bege katika ga kudancin kaduna hmm. akwai mutane da dama dama sun kamar shimfiɗa ne na tafiye shi to shi yasa wasu ba su mamaki ba kuma ana tunanin hmm. wannan abun kamar irin so mun taɓa ne don akwai kwamishinonin shi waɗanda suka yi aiki da su da suke da kungiya uh, da su suke kare maradin shi tun da aka fara wannan rigima to ana tanin su ma gaba ɗayan su irin hafsan Muhammad Baba irin tsohon kwamishinan da aka rike na na kuɗi uh, Bashir uh, Muhammad Bashir Sa'idu Zaria da sauransu dai ana tunanin wannan kamar buɗe kofa yayi wato malam Isa zamu iya cewar wannan zai sauya salon siyasar jihar Kaduna kenan akwai yiwuwar ya soya saboda gaskiyar magana ita ce tsakanin gwamna mai ci malam Obasani da gwamna Nasiru El Rufa'i sun daɗe tare kuma tare suka zo suka fara tafiyar nan tun gwamnati da aka fara a shekarar 2015 malam nasiru ya ba malam na mukami mai ba a harkokin siyasa da ya gama ya zo ya karbe kujerar shehu sani ya bashi sanata yanzu kuma ya ba shi gwamna saboda haka abin su duk a haɗe yake yanzu haka mafi akasarin jami'an gwamnatin da ke cikin gwamnatin kaduna wasu duk sun yi aiki a tsohon gwamnati saboda haka yanzu wannan wani abu ne da zai kara farraka zai kara bayyana abin da ke tsakani da wannan fada da wasu ke cewa ana yi wasu na cewa ba a yi yanzu ne zai bayyana su waye suke gurin wani saboda haka siyasar gaba ɗaya salanta zai canza tsakanin wannan mako zuwa makon gobe komai na iya faruwa za a gane wake da wane to mun gode malam isa to godiya To a gaida Isa Lawal Ikra wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. To a yanzu a nan Washington DC goma na cewa karfe 11 da minti 15 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen mushiminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Shirin namu na yau zai duba kace na can da ya kunno kai ne bayan da wasu jihohi a arewacin Najeriya suka ba da sanarwar rufe makarantu a lokacin watan azumin Ramadan da muke ciki. Jihohin kuwa sun hada da Katsina, Kebbi, Bauchi da kuma jihar Kano. To sai dai kuma tuni wasu iyaye da malamai da kuma masana har harkokin ilimi kai har ma dai da kungiyoyin addini na kiristoci wato ka suka yi allah wadare da wannan mataki da irin wa'annan jihohi suka dauka to kuma yasa irin wa'annan jihohi ma suka dauki wannan mataki tambayar kenan da wakilin mu a jihar kano mahmud kwari ewa kwamishinan ilimi a jihar kano alhaji ali haruna makoda dangane da wannan rufe makarantu da aka yi kafin azumi kaga dukkan waɗanda suke da ruwa da tsaki akan harkar ilimi da aka kira su aka tattauna da su aka kuma yadda cewar za a rufe makarantun nan a wani lokacin da aka yi wannan kudiri da aka yi shi aka dauka ga baki da aka kai wa majalisar zartawa ta jihar Kano aka je aka karanta sa kuma aka yadda da wannan saboda haka ina ganin wannan abu ne sun duba sun ga abu ne wanda zai wuce harkar kyau shi yasa suka ɗauki wancan mataki kuma aka tabbatar da shi ciki har da su mutanen kan da suke ganin cewa kamar an musu ba daidai ba misali wani mataki ne da zai tauye musu wani haƙƙin su suna cikin waɗanda musakila aka tattauna ɗin ko aka amince ai ina son in tabbatar maka ka Kanta kanta kanta jihar Kano da su sun zo da sa hannunsu da komai da komai akan wannan kan wannan kudi da sau da haka na ma mamaki da naga ga ila su reshen su na kasa har sun fito sun yi magana ila akwai wato ainihin rahin ko dai ba su fahimta ba ko kuma su reshen jihar Kano ba sanar da su wannan yarjejina da suka riga suka sa hannu idan da sun sanar da su abin da ya faru ai yanzu duk makarantun nasu ga su nan gabaki daya a jihar Kano kuma sun rufe. za a mai gurbin wannan adadin makonni da ake ganin an yi asarar su ai abin da muka ce kenan idan an koma insha Allah za mu ɗauki wannan mako biyu haka zuwa uku wanda yake za mu kammala komai da komai sannan a jaraba sannan kuma sai a ɗora wannan shine abin da aka yi da shi akan wancan kudiri da aka yi kai magana gibin sadarwa tsakanin kan ta kasa da ta jihar Kano wannan ya nuna kuma watakila akwai darasin da ko dauka watakila akwai mataki na gaba irin wannan za a haɗakar da mutane da to ni gaskiya abin da nake so a zauna a kai shine ita Najeriya nan wato is a liberal state kamar yadda aka sani kasa ce wadda kowa yana da ra'ayinsa kowa kuma yana da dinin da ya ga dama da yake so ya je yi Hajiya Asma'u Yahaya na ɗaya daga cikin waɗanda suka mallaki makarantu masu zaman kansu a jihar Kano kano kuma ta bayyana ra'ayinta game da wannan mataki da gwamnatin jihar ta kano ta dauka na rufe makarantun ni a gani na inda hukuma ta da yancin rufe makaranta a duk lokacin da ta ga dama um, hukuma ta ce mu rufe sai mai mekin afarin ta biya bashin bashin abin da aka yi kuma shi azumi motsi yake zai zo wani sa'in lokacin sanyi wani sa'in zai zo lokacin damina yanzu dai a inda ake zafi don an ce an yi mana uzurin rufe makaranta ba laifi ba ne amma sai dai na sun kayan shi ne a rufe ba laifi ba amma kamar waɗanda suke ajin jarabawa na fita jam na kunno kai ga waye na zuwa ga yaranmu na da ɗan rauni wajen harkar jarabawa eh da sai a ce muna iya waɗannan azuzuwan ko da za mu rage lokaci ne su rika zuwa muna dan ci gaba da bitar karatu saboda a samu a kai gaci amma din gaba ɗaya in aka rufe to wani um, bitar karatun tashi za ta shiga wani hali kuma za a zo ba a ji daɗi ba. an dawo lokaci ya ƙure saboda ƙarshen da ana dawowa bayan sallah ba za a jima ba za a fara jarabawa kamar yadda na ce ga jam ga waye to da an yi uzuri an ce to amma asusuwa na jarabawa makarantu su duba su ga ɗan lokuta wanda ba su wuce awa kaza ba ko da a mana ka'ida a ce ko da kan su fice azahar ko a ce su fara tara kan su wuce karfe biyu a dai wani abu wanda bita karatun za mu ci gaba da bibiyan karatun da yaran yadda za mu samu fahimta fahimci wani abu. kamar hajiya na cewa watakila idan allah ya kai mu shekara ta gaba idan wannan yanayi ya taso kamar tana so gwamnati ta yi la'akari kenan da wani. eh abin da yake nan shine kaga yanzu um, tun da shi azumi motsi yake yanzu kaga march ne ake ana zafin rana um, baɗin allah ya kai rai a february zai shiga akwai sauran sanyi ba lallai a ɗauki wannan matakin kamar wanda aka ɗauka na yanzu ba ana haka zai juyo ya zo lokacin da ma ana tsakiyar jarabawar su wannan ta ta fita wadda ba kurumin najeriya ba ne na duka ƙasashen mm, ah, waye eh, na west africa in aka zo lokacin ka gani zancen alifin makaranta zai ɗan zo da ɗan tarnagi amma alhamdulillah ga baɗi in aka ce an shiga a february aka za a yi um, azumi akwai sanyi ba matsala ba ne in ba a ba da gaba ɗaya um, watan azumi a ce a je a zauna a gida saboda azumi ba. Ita ma a bangaren ta gwamnatin jihar Kebbi ta hannun kwamishinar kula da ilimi Dr. Halimatu Muhammad Bande ta bayyana dalilin bada wannan hutu kamar da ta shaida wakilinmu Muhammad Nasir. muka bayar abu ne wanda muka ga ya cancanta a yi kuma abinda batu daga cewa historically tun can da inda an ka hito akan yi hutu lokacin azumi saboda a sauƙaƙa masu yin azumi. lokaci zuwa lokaci sai abin sai ya canza sai ya zama na cewa an ware yin azumi makarantun ne kuma ni ina tsaye ko da muke makaranta lokacin mu ne ma an ka fara yin azumi makaranta ana ta jin mamaki ba abu ne da aka saba da shi ba to sai ya zama kanan da ta je haka nan to zuwa zuwa zuwa mutane sun ɗabi'antu da yin azumi makaranta to kwatsam sai ga gwamnati ta jihar Kebbi mai girma gwamna Dr. Nasir Idris Tsaron Gwandu wanda yake shi malamin makaranta ne Dr. Nasir Idris Tsaron Gwandu bai san wani aiki ba. arba'in in ban da aikin karantarsuwa ya san abin da a cikin shi ciki da waje gabansa da bayansa ya ce to ya ba da umarni a rufe makarantun ne saboda dalilai waɗanda shi yake da su to ya ba da umarni a yi kuma insha Allahu mun ka ga haka din ya cancanta mu ma muka yadda ya umarce mu da mu yi to mutane ina son su sani cewa gwamnati na da dama dokar ƙasa ta ba gona dama su buɗe makaranta a lokacin da yaka ganin cewa ya yi cancanta kuma doka ta ba shi dama in yan harungu akwai wani ɗan tarnaƙi ko wata damuwa daga tunkarowa ya ba da wata ba shi dama ya yi abin da ake cewa turanci a justin kalandar makaranta wato ma'ana ya canza tsarin a kasancewa ɗalibai makaranta to wannan dalili ya sa aka ba da umarnin haka kuma muka aikata haka din. To masu sauraro saboda ƙorar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai ɗaga aya sai mako na gaba za ku ji ƙarashin hirarkin da muka yi dangane da wannan mataki na rufe makarantu domin azumin watan Ramadan da wasu jihohi na arewacin Najeriya suka yi a madadin wakilan namu Mahmud Kwari daga jihar Kano da Muhammad Nasir a Sokoto sai kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie legal Gresham naku Babangiji Prince ke a huta lafiya. lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. To madalla a gaida baban gida jibrin yanzu kuma lokacin da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin saƙon da ku masu waru ke aiko mana ta email. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Sanusi Ahmadu kace ganin yadda cibiyoyin kiwon lafiya da kuma zama lafiya ke shiga cikin barazana a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yasa daga nan jamhuriyar niger muke yi wa 'yan kasar fata allah ya kawo masu mafita amin sai kuma ra'ayin shehu adamu rijau mai cewa har yanzu dai a nan a rijau ba mu san an rage farashin man fetur ba domin dai yadda ake sayar da shi a da har yanzu haka ake sai da shi ra'ayi na gaba ra'ayinka ne samaila agnes malam faturi ka ce muna maraba da ziyarar shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama wadda ya yi zuwa kasashen AES domin kawo sulhu a tsakanin kungiyar ECOWAS da kasashen AES. Allah ya sa a wannan ziyara a samu fahimtar juna. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai bamu damar karantowa yau ra'ayinka ne sani mai lange-lange yalwa ya wuri. Kai ma cewa kai muna yi wa shugaban ƙasar Ghana John Mahama fatar daidaita lamura. a ƙoƙarinsa na samar da haɗin kai tsakanin ƙasashen aes da waɗanda ke ecowas to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantawa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu rika karantawa to wannan haka yake yanzu kuma lokaci ne albarkacin wannan wata mai falla shin menene darasin ramadan Usaini Inusa a ƙasar Kamaru a birnin Duwala birnin wato tarayya na cinikin Kamaru. A gaskiya watan azumi ba wata ba ne wanda musulmi kamata ya sakaci ko yi wasa da wannan wata domin wata ne da yake cike da darasi da makaranta. Akwai abubuwan da muke koyon a cikin azumin ba kuma azumin ba za ka iya koyon sa ba. Na farko kana iya koyon haƙuri kana koyon juriya kana koyan tausayi a cikin azumi saboda babban makaranta ne manzo Allah yake cewa duk wanda watan azumi bai karantar da shi ba to ba malamin da zai karantar da shi saboda kamar azumi a waje na wata babban makaranta ce wanda nake amfani da ita ta kowane bangare domin akwai wani abin da ba a cikin azumi baka samun lokaci yanzu ka samu lokacin da za ka karanta alkur'ani tsawon awa ɗaya ko awa biyu ba azumi bai yana da wahala saboda azumi ne ke sa nutsuwa ka zauna waje daya ka zauna kana tunani akan Allah da sauransu kana abubuwa wanda yake za su samu sama da haifar maka da alheri da kuma ci gaba a cikin rayuwanka da addininka in ban da azumi ba inda ake samun wannan saboda haka wato darasin da ke cikin azumi na da yawa ni na koyi abu da yawa ta musamman tausayi da hakuri idan kana azumi kaga hakurin yin wannan kana gani ba za ka ci ba kana gani ba za ka taɓa nan ba ba ƙarfin hakuri ba ne to in ka saba da shi Allah ya taimake ka sai ga ya zama ka jiki don haka akwai babban wato hikima a cikin azumi sosai kuma sannan kamar da muka sani idan mutum da rana baya cin abinci to a lokacin jikinsa yake samun wato garan bawul ake ɗaure masa jiki ka san idan kana cin abinci to jikinka ba zai iya samun garan bawul ba shi yasa duk abin da ake mana na alheri da daddare ne in ka lura ko mutum idan ya kwanta bacci za ga kwansa sa an wanke masa ido ne to shi kuma abincin ba da rana ba idan kana bacci shi kuma ciki ba iya wanke shi sai da rana wanda idan ka biyu amma baka cin abinci to shine bambancin ido da da shi kuma ciki saboda kaga shi ido ana wanke mana shi da dare ciki kuma sai da rana to kaga azumi ya sa mun samu wankin ciki mun samu wasu wato gyare-gyare wanda za su kama da lafiya da ci gaba a cikin wato jikinmu saboda haka wallahi azumi ba karamin alheri bane a wajen musulmai ni dai a wajena na tabbatar saboda na ga sa Allah ya sa mu dace To Allah ya saka da alkhairi. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai an mafa a takaice. 'Yan sanda a Washington na binciken harbe wani mutum da wani jami'in hukumar 'yan sandan ciki ya yi jiya Lahadi daura da fadar White House. Wani mai magana da yawun hukumar 'yan sandan cikin ya faɗi kwana guda gabanin aukuwar al'amarin cewa 'yan sanda sun yada bayanai game da mutumin wanda suka kira mai iya kashe kansa wanda ga dukkan alamu ya doshi birnin washington dc daga indiana jami'an rasha da na ukraine sun ba da rahoton aukuwar wani fada a yankin sumi na ukraine ta yadda rasha ke daɗa dannawa gaba wanda hakan ka iya katse hanyoyin samar da abubuwan bukata ga sojojin ukraine sumi na ƙetaren kan hanya ne daga yankin kurs na rasha inda sojojin ukraine suka kaddamar da wani farmaki a watan agusta sojojin rasha sun mamaye sassan sumi a farko-farkon mamaye ukraine da suka yi china za ta yi duk abin da take iyawa don cima abin da ta kira haɗewa ta lalama da taiwan to amma za ta ɗau dukkanin matakan da suka zama dole wajen kare ɗiyaucin yankin ƙasarta a cewar ma'aikatar harkokin wajenta a yau dinnan litini china na ikirarin cewa taiwan mai bin tafarkin demokaradiyya wani yankin ta ce duk ko da yin watsi da hakan da gwamnatin taiwan ke yi dan takarar shugabancin ƙasar romania dan ra'ayin rikau kuma mai ra'ayin rasha kalin jojesku zai kalubalanci shawarar da aka yanke ta hana shi shiga zagaye na biyu na zaben a watan mayu abinda ɗaya daga cikin hadimansa ya gaya ma kafar labarai ta rutas kenan a yau dinnan litinin jojesku ya mika takardun neman shiga zaben shugaban kasar a ranar Juma'a bayan da zargin cewa Rasha na yin katsalandan a zaben don amfanarsa ya sa kotun kundin tsarin mulkin kasa ta yi wuf ta soke zaben na ainihi a watan Disamba. Rasha dai ta karyata zargin yin katsalandan din. To da masu sauraro da haka ne muka shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za mu sake da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. yanzu a madadin ibrahim ka almasi da ya taimaka shi ne zo gare ku sai fiona omayinan dudu da taimaka shi ta bada umarni har ma da injiniyan mu yau mr patrick daga nan birnin washington dc ne sarfil hashin gumel ke cewa kada ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi assalamu alaikum